a farko dai kayan ma a sa bitamin a sai an bi dokoki na tsabta gujiyar nan sai an nemi gujiya kalite kuma an gyara ta yana kai ta wajen mashin wadda ita ke murji keke ta ta hece ta da kyawu ta hiddo gujiya da kyau yana sai mu zo wajen mashin ta biyu ita kuma wannan mashin ita ce wadda ke hiddo man daban kulikulin daban kowane ta gyaro shi yana sai mu zo ga mashin guda wadda ita kuma tana ta tace lahiyan ma daga nan ne muke kawo wajen mashin mai wadda ke garwaye bitamin a yaya kuke kara wannan vitamin vitamin A kin cikin wannan man vitamin A din nan duk cikin litar uku muke sa ɗan bol din na gwangwanin vitamin A gwangwanin nan na vitamin A idan muka zuba shi sai ta yi tsawon awa guda tana juya shi idan ta gama juya shi kuma za mu kunna wani wuri wanda ba hannu ba ne muke sa muna na aikin za mu kunna tana hiddo wannan mai mai vitamin A tana zuba mu shi cikin budin na sabi muna zuba mai dan litar 25 akwai dan litar 5 akwai dan litar litir guda kuma tsirar da za a zuba wannan mai mace bi ce ke yin tsaye kuma ta nan ta ita fara ce ba kowa bane ke sa hannu ya ci wannan mai idan aka sa za mu kashi bisa tabulo muna jeraya shi ya ba mu dama muka kirkiro wannan mai mai vitamin A don mai kare wannan tamuwa in dai da rai da lahiya ya'yan mu su tashi da kushin lahiya da wadata da ilimin su cikin su. wani irin amfani ne kuke ci da wannan aikin da kuke alhamdulillah muna cin amfani tunda cikin kashi 100 kashi 55 这边。 uwar kuɗi ce kashi 45 riba ce wadda muke samu muna biyan bukatunmu da mu da iyalanmu kuma hamma aje ma wannan rezo ko da na kashi ma na shi kaso wannan rezo abin da muke zalla mata ne mu 152 umman komite mai aikin mai goma ne aka ɗauka tun da ba yiwa 152 nan a ce sun shigo duka sun kama wannan aiki ina ne kuke samun gyaɗan da kuke aiki da shi hiyar program kwanciya da muka fara ta sai da suka kama mu gushiya kalite mai gaugawa wadda 'yan gidan gona sun auna ta sun tantance ta iri ne mai gaugawa kuma mai badawa a nan ne muka yada ta ga mambobin nan na rezo ko da naka suka noma ta suka yada ta duka kowa da kowa cikin gari to ga mambobi muke ware saye na mu shiga cikin garin danja mu sai gushiya nan ga wa'annan mata na cikin gari. Studio